Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haɗuwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun sami bakuncin Steven Jen, shugaban kungiyar nakasassun Ashanti Region a Ghana, wanda a kashin farko na tantaunawarsu da wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya koka a game da kyamar da masu bukata ta musamman ke fuskanta daga wasu ɗaiɗaikun mutane a tsawon al'umma. Alhali ƙasar na daga cikin waɗanda suka yi na'am da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa kan batun 'yancin naƙasassu. Wannan na wakana a wani lokacin da kuɗaɗen tallafin masu bukata ta musamman suka makale a hannun mahukunta, abin da ke shafar dukkan lamurin rayuwarsu. Za kuma mu tashi daga inda yake bayanin matsalolin shiga motocin haya. Za ka kira ba su shiga STC ba su VIP ba su ga duka sai dai an daga ka a shiga daga cikin lorin. In zai in zaka shiga alupre ban dai wannan dai za a sosai man ba a yarda man sam ka shiga alupre in Allah ya ma ya yarda ka samu kudi ka ce a bari ni ma zan in hawo alupre kana cikin hulciya ana tambayan ka kaman ya za ka iya ka hawo don ba ta ne ka ka hawo hulciya ba wani provision for hulciyas sai sa za ka shiga plane nan ka je Accra sai dai ka nemi in kana da kudi ka nemi kudi ka je ka dauki eh, private loan ka ka je muna cikin wahala sosai ganan ga 2006 eh, ga aka yi disability common fund ya ma'anan shi ne kudin ya zo kudin na zuwa abin ga local government ministry dis eh, assemblies eh, na fahimta eh, wani asusu ne da za a ringa tallafawa masu fama da nakasa ko an kawo nan kudi amma waɗanda informal sector bai yi saboda wani abu bai ya je sukuru samu aiki na yin ba amma ya so ya zauna gida ya koyo aiki or? yi wani wani jujuma kadan kadan ya samu abin da sai ma zai ci an ajiye in ka je a baka kadan ka fara kana aikin ka kadan kadan ana kama ka kana duba inda aikin ka ke tafiya amma tun 2006 first batch da zo na ya zo 2010 daga wurin har yau kudi na zuwa ya zo kamar lokaci ma yanzu gama na yanci kamar shekara ma biyar ko shida ke ga zuwa kudin nan bai zuwa da sauri in guda ya zo yau ya yi kamar wata kuma shekara ma bai zo ba ina magana ga tun eh, January 2022 ga yanzu za mu cikin December ga ya kamata da su hudu ya tunzu amma biyu biyun da ya zo na ma ya zama ariasin last year 2021 ne ya zo kankan na 2022 gama bai zo ba sisa ya bari mutanen na wahala sosai kuma wannan man ya zo raba ban ya zama magana amma abin da mafi damu mu sosai ne mi an gama wanga duka za a raba kudin wanga bai zama abin da ya kama a yi rali ba ka gani assembling ije haya tenti ije haya abin bugan waka e cire mutane kungiya kungiya kungiya a zuwa zauna wuyo za a raba kudi a za a raba abu a ba masu disability aka gama wanga bashi ne za a yi wanga duka ya fita kudin abin za a yi gani sisa kamar ka gane nan kudin da ya zo za a duce a basu nan kankani sauran kankani don an doci duka an yi wannan eh, ni na cire su rari ne. Eh, akwai kwamiti da aka kafa wadda take jibintan al'amarin samar ma masu fama da nakasa tallafin kafin a gudanar da wato wannan shiri na rarraba wannan tallafi ga waɗanda suke fama da nakasan. Akwai wasu abubuwan da ake yi a hayo tantuna a tara jama'a duka wato kudaden da aka kawo muku wanda za a raba muku ciki ake doka ana wannan aiki ko ba haka ba. Wannan haka haka nan haka nan yanzu a matsayinku na uh, masu fama da nakasa mun san akwai wani eh, taimako da gwamnati ta bullo da shi na ba ku dama ku karbi kudade uh, a gun uh, masu motoci musamman haraji na hanyoyi na tituna wanda ake makira da suna to levy Eh, mun san an goge wannan haraji tun shekara da ya gabata eh, shin wannan al'amar yana tasiri a cikin harkokinku na yau da kullum yana tasiri ka ya kai mini bayani kan eh, irin adadin mutane da ya shafa sannan halin da sun kasance kansu a ciki sakamakon wannan al'amari wannan magana in za mu mun taba wagan magana ya zama ya kama wani ina mana kaman wanda ya mutu cikin gida mu ne saboda da wannan abu ya tanye mutanen da yawa so saboda mai ba su samu aiki amma wannan ya bari waɗansu sun samu inda suke zauna in Allah ya da wata ya mutu su sun samu kadan don ana biyan su amma gaba daya aka zo gaya musu ba wai an ce musu kamar o oh, ku yi wata uku bayan wata uku kun zauna gida yau gida waye na ana gaya musu kuma kowa ya je gida ya kare amma an ce musu kama wurin wuri ku zo ku zauna gida amma an ta ba ku kudi kam a samu aiki an ba su wata guda wata biyu ya kare shekara ga ba wanda ya samu ko dala ba wanda ya samu dala sai yanzu ka taba wanga magana cikin mutanenmu? mu ya kama kamar wani ya rasu ya zama maganan da yana damun mutanen mu sosai ya damu mutane sosai Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ƙarashen wannan tantaunawa. Yanzu a madadin ciyaman na nakasassun Ashanti Region, Stephen Jen, da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam, ni Sule muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya. Na kasa ba za ta sauka sawa.